tout le monde, bienvenue dans tous à la fada au micro Rabia mai au consenti on ci wannan namu na duka mu hadu fada babu inda bamma shiga kuma ita wannan fadar babu inda bamu dora ta. Yau da wasu 'yan mata za mu yi hira ko ko mu ce sarauniyoyin tsafta amma akwai matsalatin da Hausa ba iya ta <laughs> Bon Ounounou, ces jeunes domestiques, après le travail des champs, quittent leur village et prennent d'assaut les grandes villes à la recherche de travail. Chara, Wenke, Wenke, Reno, Babu aikin gida da ke gagaransu. A wannan fadar muna so mu san shi wannan gidajen nasu da suka bari, wannan garin nasu da suka me yasa aiki. Kuma shi aikin Yayane, ne suke yin shi? Wani irin ke da su? Est-ce qu'elles s'en sortent vraiment? La fada s'est posée aujourd'hui

To, kuma wannan fara muna tare da Rahina Haruna, ela Kenzan, shekaran ta goma sha biyu. Sabara ina? Dugo ba da kawai. Irkan su ma su sani. To, Raina, sanai marse, fofo nugo ba ni samai. Dalkusi matgami. Matgoyo. Dalkusi. Arangaga. Irgaga. Sinu samai galma avec Bouchara Modi. Bouchara, elle a 17 ans. Kina lahiya? Lahiya. Ça va Dans cette fada, nous aurons également un vox pop euh, de la musique, un témoignage et enfin la chronique de la fada. Déjà, faut préciser qu'au Niger, le personnel domestique est couvert par la législation sociale du travail, une loi datant du 25 septembre 2012. Su dai wannan 'yan matan duka wannan takardun, duka wannan doka kare su ba su san da tun da aikin da ake nan gayi matasa sun yawa a ciki, 'yan kankana yara sun yawa a ciki. Shi gaya mana kuka zo, kuma me yasa kuka bar aiki. Bushara, gaya mun, mun logo no nufin mm. ok to ifa sai ka nufin logo ka ne yo goyi sai dai na kawo yo dai na haruna ke kuma daga ina kika hito eh, loga loga da kika zo daga loga ke ma ma aiki kawai kika zo nan ga awo ke kima iya hausa ko baba hausa a baba hausa ko <laughs> shi nake amsa mun <laughs> to aminu saru <laughs> aminu saru fofun mu mangano fun ayin bolog na fun ke ma daga loga kika hito awo kenan an kare shibike shibike an kare aikin gona sai a zo nyama aiki aran yaran kanya mai matunote te mai kayo borfo naran di kan naran sai aran muka borfo naran gana wal matunote te Allah irin mun dibar kulu ne kera dai na goga koyi nyama yang no goga irin mula kala sambung sai nirka oh dirike lai go kanya mai irin mun ne kalirka kadirka yani yan ne wote kalifat akayo e kolora hmm. o da ma sai dene rafat nya mai o kenan ina gane ke abukan ki kika biyo abukan ki dai kika ji suka ce za su zo nya mai kika biyo su kairo di ko dai mine nya mai abisir ka yara mine da dini zarai kai ni fog mi ndai dai muka gadan irmo ga irmo ma dori irmo ne si igog za haniyan dan irmo gogo ya ni irmo ne kadir koy do ma ga se den irmo irka inne kadir modu irbon zare zam din dan irmo irsin dan kirda rain haruna nimmo ya note to maka no ke ko gote da dam gara ha mm. amin sadu nimmo ya note no no ni be no ni berin dai <laughs> nin mo yar noti wani obar fono kan dini to wallahi kele dai no yir gogi chense ki go kanya mai mu kayim dungai ban kare yim dungai gine hanne ku koy fu yan dinya ngai ni higen di ba nya ngai skondi se gine ngai no fu gino ke kin gai bon se ase dai no yir mo gogi kele chense yir go kanya mai yim duir bon se yir ban kare yai dir gine yai su dai wannan abu kan nasu in suka zo daga nya mai hesti dinga kai wasu kaya masu kyau suna ma kan su kayan daki suka je to su ma bari su zo su ma birni su samu abin da za su ma kan su kayan daki to kuna nan ga shuraren wannan shirin na duka mu haɗu fada wannan shirin kuna iya samun shi a bisa kan statukin mutum da yanzu ban ma iya aika muku shi wannan shirin bisa kan lambobin ku kin lambar nan tamu 8688 ko ku a facebook mt tura music eh, yanzu ku gaya min wace wa'a kuke so a sa Thelma. Ukobase, ukobase, Abun da nake so na dan faɗa wani sirri ne idan tun aminta ni da ke soyayya ce. Ah. Hey! <laughs> troisième étage avec nos Miss ménage euh, ménages qui nous racontent leur euh, aventure ou mésaventure, je dirais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elles ont comme problème? Yanzu suka zo suka gama daga inda suka hito, daga garin da suka hito, kuma abin da yasa suka taso suka bar garuruwan suka zo. Yanzu écoutons ce témoignage de Amina. Elle est domestique, un témoignage recueilli par Aissata Amadou. Yanda muke zaune da su sai haƙuri kawai. Domin in ka zama talaka komi kana gani sai ka yi haƙuri. Aiki ƙarƙashin wani gaskiya akwai reni. Domin na yi na gani yanda yake. Inda nike aiki ga wata ana biya na dubu hudu kuma gani da tsohon ciki. in ne abinci ba ta sa mini wanda ne sai dai ta sami mini tsohon abinci wanda ya yi sanyi ta yi kwana biyu tana min hakanan na uku ta bani dankalin turawa na gyara shi na dafa na ida na wanke tasa na ina jiran ta sami shi kuma sai ta sake sa mini wani tsohon tuwo tun lokacin da ni ta yi gida raina ya ɓaci sosai duk da ana cewa in bakka da bai kamata kai hushi ba amma raina ya ɓaci sosai a cikin gidan na iske akwai wata mace tana ciki ni ba ta tasa ni ce in tana tana iya aikin ta ta ci gaba da yi domin ni ba ni iya yin shi kuma jan hankalin da nike yi ga masu ɗaukar 'yan aiki ya kamata su yi musu adalci domin su lura su ma Allah ne ya ba su don haka su yi adalci. Dai ko dai mu To yanzu mun jina Amina yanzu ke kuma yake gaya mana akwai abin da aka miki wata wata ko wani walakanci da aka miki cikin harka aikin ki. Maryam manika. Maryam ke sen. Ifore no patron bai giteni sai dai kan haya dor ni ga ni goyona. Wallahi patron bai giteni san kan kala dorai ga. Nango ai kwaru no te hige yuzu zubun bono hige. Kan sai wotal kuseno. Anai sai hige zaro. Ai muka ku goyote. Ai mo ne ai sini kidir kai ina. Ka ka ku goyote. Wadin sanin da ma ke dore bisi ba jiru ya kwara. o kan sai da makke doro na ya masala ndiro na indu wai baradi ir faidi ke ina to boy kulun goron nan kir koi ne gisi shekara goma ta tana ma wata mace aiki ra'ar man ta mace nan ce mata ai wannan ranan nan ranan nan ta zo ta aiki ita kuma ta bar aikin to ke kuma ga yamin bushara ki ai se hal hay fo gon kan patron be tin se kan do naga kal de go mo fatin bini to wallahi ay be ko go nangu fo kai bo mm. ai go go go kal ka to fu ko yanga <laughs> ito fu ko yanga ai ko patron do anai sai muka wucir kan boga ang mai nai noro Ay koi noro do anai sai ngi sai bana noro kulu anang mai no jara ai mu koi fuyan halai muka fun fuyan ai bin nai sai sidi ki noro nan nodni ai da mai no dai gaba da zama sai dai koi fuyan halai ge kason wala seka anai sai to ngi sai non da mbona na kulkulo noro ga ga hal kaso ai mo dirai na sai mana ya fanda ai na musu bai kunwa ta yi aiki wajen wata biyu za ta tafi a gida ta ce a bata kuɗin ta wadda take aiki a gidan na ta ce ba ta bata kuɗin na ta duka hera ta bata rabi ta kuma ta ce rabi bai ya gyara tunda in ta yi bata sarar da za ta dawo ba ta hana mata ma kuɗin duka duka to yanzu can da muke muku ta ce ma ta yahe mata ta rike kuɗin idon kusa ma sambu man ta gwai zigirman ta ga irin kakidan safun harin da omo hari wallahi kar sun da labo kwai gisi yiri ne mom sayo in ko man ci jangi fo jas ku sa. kan ga nim ta goy ziga wala zin zan kai kai ne ci kulfu ko yayi no ko kidi sir mom bora kai ne ka bana to ma kenan ku ke kula da yaran wannan da suke nan zan kai o manda mai kan goga mo rayu no goga hagoyi dai ita dai wannan ita ke kula da wannan yaran duka da suke nan ga wannan no goga hagoyi dai yan suna wani anan yaran wallahi man nan igutan gai boro wai dukan gwannan go son bore man ka ka bana in so santen de jeune fille dont elle s'occupe ma gani go ne bora sin da bani mo oh. ai no ko kin safare kan num do bani dai dine dai di hankan ste ai min tanum koy fuya o me patron ne ngon kanga hagoy dai wal patron ngon kan sagoy dai digen wallahi foyan ngon kan sagoy dai take kula da wannan yaran duka da suke nan ga ta ci babu irin abubuwan da ba su sagaya mata in suka zo wataran a hana musu kuɗi a hana musu abinci wataran a kore su in sun yi ayar shi lahiya a kore su a ce su tahiyar su wannan matasan da dai sun gaya mana dai abubuwa kala kala wanda suke gani a gidajen patron su. bien que en 2008 des acteurs qui interviennent dans la protection de l'enfance ont adopté un code de bonne conduite pour que les petits domestiques soient mieux traités cikin gidajen da suke aiki kamar kakan da na gayi dazu wannan ɗan aikin yara kankana ne wani irin aiki ne suke yi a gidajen akwai aikin da in ya fi karin su ba a basu shi na miye ka niga amin sadu to wallahi nan gicin da goyo kunni gno bor sai nan gicin da mo ti goyo kunni gno bor sai nan gicin da na kan bor goyo kan bor te dai no bor te nan gicin da mo ba bor sin kan te ni ne kal bor man no bor sin ak te mo borgi ci sai ne bor sin ak te amma hayo dici ya bor ci sai ya ni ne bor gan te kan mazadan nurkekiyar nobarka ko wasu gidajen da duka aikin da suka samu baka suke duka aikin suke baka wasu kuma ba haka nan bane suka kamar karhin ka bai kai ba amma wasu kuma ba ruwan su karhin ka kai ko bai kai ba ba ruwan su nan inda muke akwai wanda suke da shekara goma shekara goma sha ɗaya goma sha biyu da suke aiki to bari in dawo gare ki raina runa raina nan kan gogoi goy kuldum ni gino wali di kan han fon gabo man to isano ni se wallahi hay ba ay sin kan te ne do do ka inte te ci no ngay o gay banno do do ligi man te ay a gay ay hina gay ne ngan inda take he a ci ay biyan ta ai ay Iran aiki suka samu ba ta suke karinta ya kai bai kai ba ruwan su dai ay sin biya ta kawai wannan aikin dole ne ta yi shi je vous propose d'écouter je propose d'écouter ce vox pop de Aïssa Amadou elle a rencontré des employeurs ko ko patron kamar anda ake cewa mu shirare su mu je ina dauka dai aiki uku to sauran dai aikin su yana yi sauran kuma ba ya yi na farkon dai sauran su yi aiki amma dai sata suke yi suna sata shinkafa mi da ne in ka ba su cikin kayan miya su diba kuɗi ka ba su sayo su hidda daga ciki haka ne suke farkon kuma daga kan aikin ma ne ba ta yi in mutum ya barta daga gida kenan ta bar aiki ta shiga ta yi ta kwana ta yi ta wasa sai yarkin sabkowa ya kai ta tashi yanzu kai ta ce za ta aiki kuma ga kayan mutum ya dawo ba a yi komi ba ina ɗauka ya aiki amma ya aiki namiji ne gare ni kawai dai mace na dai sun dai namiji kisan mata matsala gare su kuma ina tsoron ta yi da na mijina alhamdulillah ba mu da matsala in dai mishi ne fiske bai da problem kuma dan saba da juna yanzu yana mini da aike dan wanke wanke dai da yake mini da shara da dan aike tunda nike dore na ban matsala da shi yayi yanzu dai zan kwamsa to muna zaman mu da masu aiki sade fan da bono sai a ci alhamdulillah wasu ko ilson impossible to aka ɗauki example kin nunu wanda kake ɗauka su diba maka yara wasu suna yi tsakani da Allah su in ta aihu macen wasu sun san yara wasu ko daga kagusa ka juya baya ita ba su laizan fansu ba su kashi abinci ba su ba yara in ka zo yaro da yunwa yana kuka cikin sirtu cikin san hinga wani zaka tardo da da majina da turkomsa vraiment man sai fa peine bushara imkaniga duk wannan ne patron ai aussi kimno an kigo ki a jare man kimno walla zam jare mo kimno wa wa fot a fo subor a fo yang mo gubor wayendi wadin giga zaitara mo kigi temo yang fo yang zaino imi zai mu ko kalambande dini ha mo igne a ngai man zai ngai man zai fo yang mo in zaga salan dai goize ga dai kal goize mobil mu fatti kwar ga. to ifono ifono gin gidan kal goize mu patron zai a foye wo zai dai no zai koi ni takan dunya bon zai tare bon dai ni go igi zai iga ya kulte ngai wa foye to wasu an aikin ba wai dan baka ba su ci ka ba su sha bane kawai sata dai ce ke birge sata ce suke yi Ne miye ka ni ga wallahi ayur ban kul haul ni daga sim ne ka kuma aisina dole ka ne cire gane gunwa ci mun kini bai zai wallahi borcin da zai borcin da zai amiro wallahi yo irkwa haikuno zai tare sino tace abincin mai tsami ne ake sa mata ba ta iya ce ta zo ta abukanta ta ci to faiza ke sai mata nono goyo ta siya hinda gunyar kalfai ginai da yimi ga ta ne tare ba ta wuce shekara goma ba ta ce ita dai inda take aikin ba abun wanta ba a zagin ta yi shahar sharan ta ta yi wanki wankin ta shi ke aikin da ake bata non ga fohin na gunyar izai sai da alborase da alboran bose sai ni gwanin yi yau. Nous rappelons aux fans de cette émission tous à la qu'ils peuvent envoyer leurs questions, réagir sur nos émissions. entre Numéro 80 06 88 5 ou sur Facebook. Un autre tour en musique, je vous propose L'arbre qui a grandi. sous yara un la supervision de salam buraima good akwai dai rai raye wasu-wasu ba mu da muna nan idan an sake mu mu abin da muka yi mu ciwon kanmu a kan sai kandir no irin mayar bondori su sai mu san zama da mutanen da zamu kar mu biya abokan kan gabe su bisa kan abin da yasa suka bar garuruwansu da iyalinsu da uwayensu suka zo ma aiki na ga kuma wannan aikin yaya ne suke yin shi wannan zaman birnin shi kuma yaya ne suke yin shi a wannan fadar muna tare da tare da Amina Sadu muna tare da Rahina Haruna Bushara Modi kun bar garin ku kun zo a nan kuna samun abin da kuka zo ma est-ce que vous gagnez assez pour vos besoins ku haku aika ma uwayenku Amina I'm kan ga Amina Sadu ah. est-ce que an godo haike kan tfo to la an fo yan bor du jara an fo yan mo bor su du jara ri bor man du jara do kai dia to bor ko fu yan kai dia goyote awo han fuyan bor da kan sam fu yan fuyan mo bor su da kan bor sam yan kare du bor du mo hotuna rukwai fuya kuma ana ta gai wataran kudin mota ma sai ga gare ka kuma wataran alhamdulillah haka samu abin da ka tura ma uwayenka bishara na me kan ga ai wa gudu kai no no wa oh. ke ci bor su jan an foyan bor gudu an foyan moto na bai ne wat kula habus foi kuma so dai <laughs> hal margen na garan bana to ibero guto zambar hinzi yanki ne zambar hin hinzi kenzi mil jika goma sha biyar oh. kenan ka samu jika goma sha biyar kai lahiya lau kai wataran kuma ya kai haka nan an fa so toyari an foyan ma so toyari ne oh. faiza ke sai ni mamar gini gin bana ke sai ma zangi na igai bana zangi tramin jika uku ake biyan ta shara da wanke wanke da take yi jika uku ake biyan ta to yanzu tambaye karshe da zan muku in aka ce a gyara muku Rayuwa ku ta nan ga birni aikin ku na nan ga birni vous préférez quoi avoir de meilleures conditions de vie au village ou de meilleures conditions de travail en ville kauya wallahi kauya dai ni bi ma na ran bi ma hansi yi. ke ma ke ma ke sen mayo ke sen mayo hajara hajara wallahi kauya dai ni bi ma hansi eh ni bor gogi di aran kwar go kande ni ska bor fo kwar san kim bor kaina wallahi yo kai oh. ifo naran ma kawera wallahi ya kunir ba difo difo hay kurgi kan dir ba to ifo ti masala e kan gono di masal bere kan gono karan bi ma hansaran saram du gorno di tese gudan im tese dangiya pompiya oh. im kan se gaz ya kan borik da ke <laughs> <laughs> kirani ba wani akbayar mai gora ku kuke so a gyara mu to ba ma bushara ta ji magana bushara mu ke so a gyara mu cikin ƙauyukan naku don ku zamna ku bar zuwa birnin yamma aiki wallahi to dina kauya hanse ime kwalai mo hanse zan kai sai zan miro mai son oyiri ku nuna fa gyara e eh, kwalai kin aka gyara musu ekol eh, suka ta kai musu ruwa kai musu huta babu abin da za ya kawo su birnin yamma aiki sun zauna dai su rayuwa sa kauye gaban iyalansu gaban uwayensu on va accueillir Olivier qui va nous parler aujourd'hui de Ce soir, on va parler de l'indice du développement humain. IDH. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors ce soir, on va parler de l'IDH comme annoncé. L'IDH c'est quoi C'est l'indice de développement humain. Mais en quoi cela nous concerne D'abord, il faut retenir ceci. L'IDH est calculé par le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. Si selon le PNUD, la différence d'espérance de vie à la naissance entre les pays à développement humain élevé et les pays à développement humain faible, bien qu'elle soit considérablement réduite et encore de 19 ans, il faut noter ceci. L'accès à la santé, à l'éducation, aux nouvelles technologies, aux espaces verts et aux lieux non pollués est de plus en plus un indicateur de la répartition des chances et du bien-être entre les groupes de population, voire entre les pays a commenté Michel Bachelet-Géria, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Depuis quelques années, ce classement est attendu par les populations nigériennes. Mais cette année, je suis intéressé à la question. Et j'ai parcouru certains bureaux, certaines fadas, et j'ai rencontré beaucoup de jeunes Nigériens. Adamoun Oumarou fait partie des jeunes que j'ai rencontrés et voici son analyse sur le rang de dernier qu'a occupé le Niger. La question de développement, c'est pas seulement de voir fleurir de gauche à droite des immeubles. La question de développement, quand on le prend, des fois, on l'a mal compris ou on fait semblant de ne pas comprendre. Parce que quand vous prenez l'IDH, c'est basé sur des aspects, surtout le secteur, le développement du secteur primaire, tel que l'éducation, la santé, l'agriculture. Mais vous, aujourd'hui, si on vous dit que votre pays est dernier, vos sentiments ah, Mes sentiments, c'est que ça me frustre. C'est un sentiment de frustration et ça nous met en cause, tout citoyen, qui soit euh, acteur politique, acteur de la société civile. C'est une remise en cause de nos actes. C'était ça aussi qu'il faut prendre en compte. Nous sommes tous responsables. Pour la plupart des jeunes que j'ai rencontrés, pas question d'accepter que le Niger soit dernier. D'ailleurs, c'est un sentiment de frustration. Vraiment, les sentiments sont très douloureux parce que je ne suis pas contente. <laughs> Non, je ne suis pas d'accord de ces classements. <laughs> Ça me touche. Dans le pays, il doit voir le cas d'abord des mendiants. Voilà, d'abord le cas des mendiants. Ensuite, importer des sociétés ici, c'est-à-dire créer des sociétés étrangères et aussi tout ça va passer par l'action de l'État et des grands chefs d'affaires. Si pour ces jeunes, la place de dernier au monde n'est pas honorable, il y a aussi de l'espoir. Je peux juste dire que le Niger est un pays sous-développé, mais en voie de développement. Puisque, vu les derniers événements dans le pays, l'Union africaine, les autres événements, on peut, on peut juste avancer que le Niger est un pays sous-développé, en voie de développement, mais ne va pas être développé sans la participation de la population nigérienne. Donc, pour vous, il y a de l'espoir oui, pour moi, il y a beaucoup d'espoir. Comme toujours, le message reste le même. Pour un Niger émergent, il nous faut apprendre, comprendre, entreprendre pour servir. Et comme le dira Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec. Tout ce que vous venez d'écouter, ne le prenez pas comme des plaintes, mais plutôt un changement de mentalité. Rabi, je vais quitter cette chronique avec un hommage à ces 70 soldats tombés quelque part à Inates que la paix du Seigneur soit avec eux force, lumière à toutes ces familles. Bye bye. Olivier. Amen. Bye bye Olivier. Merci pour euh, cette chronique riche en informations. c'est fɛn fin da tout wannan shirin namu ya kare muna tare da nan ƴan matan mu na lazare to mu ma juna bye bye yanzu mun yi hira da su suka ce wannan aikin dai suna yin shi ba wani abin girki suke samu cikin shi ba kuma kuɗin motan ma hallo sai sun je sun yi makan su koma gida wa'annan ƴan matan sun gaya mana suka ce in inda an gyara musu ƙauyukan su an kai musu wuta an kai musu ruwa an gyara musu lakwal an samu ana lakwal kai tsaye an tsaye da komi a can ba abin da zai kasu nan birni yema aiki mun gode muku da shuran da kuka muna gobe sai kun haɗu da abokin aiki na dondi shi kuma dondi zai yi zance bisa kan irin matsalolin da wa'annan matasan suke fuskanta in suka zo irin matsalolin da wa'annan yaran suke fuskanta in suka zo neman aiki a wannan birnin kuma menene ya kamata a musu don a taimaka musu ka kuma ce duka masu shuraren mu suna iya aiko mana ra'ayinsu bisa kan wannan shirye-shiryen namu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp hudu tusa da fada sai wata rana kuma to irin mu na kyar sai bye bye ku kobi ku kobi bye bye